Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar da sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Minci Allah tabbata a gare ku ma saurare kamar yadda muka saba ka muku shiri kan fitattu da mata rayuwarsu da ma labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Cikin wannan sako za ku ji cewa jihar Jigawa ta bayyana cewa tana bin tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar duje wasu manya-manyan kudade da ya ranta a jihar idan wannan shine farkon shigowar ki ko shigowar ka wannan tasha tamu na farko danna mana subscribing kana ku danna alamar kararrawar sanarwa domin hakan shine zai ba ku damar isa ga sababbin bidiyoyin mu a duk inda kuke a fadin Najeriya da duniya ma baki daya za ku ji cewa jihar Jigawa ta bayyana cewa tana bin tsohon gwamnan jihar Kano dr abdullahi umar ganduje wasu manya-manyan kuɗaɗe inda ta dada bayyana cewa gaskiya in dai bai kawo musu wa'annan kuɗaɗe ba za su gurfanar da shi a gaban kotu kuma dai yanzu dai wa'annan kuɗaɗe wanda ake so a lakabawa lakanin biyan wa'annan manya-manyan kuɗaɗe sai zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf gaskiya dai har yanzu dai akwai bincike dai a kan dr abdullahi umar ganduje in ji mutanen jihar kano inda suke cewa gaskiya Dr. abdullahi umar ganduje ya yi ɗiɗɗiban kuɗin mutane da yawa har da tafiya wata jihar ranco kuɗi kai ba ma iya wata jihar ba in ji mutane sun ce Dr. abdullahi umar ganduje ya shiga wurare da dama domin rantowa jihar kanan kuɗi kuma da tafiya da barinta da manyan bashika to amma dai a yanzu dai ana sa ran za dai a ci gaba da bibiyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kan wa'annan manya-manyan kudade da ya rantowa a jihar Jigawa. Mutane ba su taba zaton Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai je ya ranto wannan kudade ba a jihar Jigawa sai daga baya kuma aka wallafa cewa tsohon gwamnan jihar Kanan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ana bin sa wa'annan kudade. to amma dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku labarai a duk inda kuke a fadin najeriya da duniya ma baki ɗaya kada ku manta da danna mana subscribing